Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tusile ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyu ga watan Oktoban shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha, a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewa da sauya sharuɗin mahaurin 'yan takarar shugaban ƙasa ta biyu da ta uku da abokin karawansa na Democrat Joe Biden. akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan goma sha ɗaya wurin shirya zaben amurka na shekarar dubu biyu da ishirin wanda zai sa ya kasance zaɓe mafi tsada a tarihin zaɓukan amurka a jiya alhamis kuma shugabanni da yan fafutuka sun yi gargaɗi ga duniya da kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa mata Dokanin labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya sun makale a sakamakon rashin kyan wani titi a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Ko ina mafita? Ba ma wannan hanyar ba, ba mu bukatar wannan a gyara mana hanyar makera ta Kaduna. In Allah ya ita ce damuwar mu. Wanda za ya Kano ya zo mina ya je Abuja ya koma Kaduna ina ci gaba. A kasar Ghana kuma, hukumomi na shirin ɗaukar tsauraran matakan dakile cutar COVID-19. sakamakon sake barkewar cutar karo na biyu a nahiyar Asiya da Turai da Amurka. Gwamnatin Ghana na lura da sake bullan cutar coronavirus a wasu sashe na duniya musamman Turai, Amurka da Asiya. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makiri. A jiya alamin shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewarsa da sauya sharuɗan mahaurori 'yan takarar shugaban ƙasa ta biyu da ta uku da abokin karawansa na Democrat Joe Biden yana mai ikirarin cewa ya doke su a muhawarar farko mai cike da gardama da rikici a farkon mako. 'yan takarar biyu sun yi ta shiga maganar juna a muhawarar ta ranar talata wanda aka kwashe mintoci 90 da 'yan kai ana yi amma dai trump ya fi biden yin hakan sama da awa guda da somawa mai shugabancin muhawaran chris wallace dan jarida a gidan talabijin fox ya yi ta jan hankalin shugaban kasa akan kimbin sharuɗa da aka gindaya na cewa a baiwa kowane su dama ya amsa tambayoyi ba tare da an yi masa katsalanda ba to amma kuma an ci gaba da shiga maganar juna har zuwa ƙarshe lamarin da ya sa 'yan jarida da masu fashin baki a kan siyasar amurka suka kira muhawarar da mafi muni a tarihin muhawarar shugaban kasa shi ko biden bai nuna wata adawa ba amma dai ya kira rawar da shugaba trump ya taka a muhawarar a matsayin zub da mutuncin kasa akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan goma sha ɗaya wurin shirya zaben amurka na shekarar dubu biyu da ashirin wanda zai kasance zaɓe mafi tsada a tarihin zaɓukan amurka a cewar hasashen wata babbar cibiyar sa ido akan kashe kuɗin yakin neman zaɓe a cikin rahoto da ta fitar a jiya alhamis cibiyar center for responsive politics ta yi hasashen cewa abin da za a kashe akan shirya zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki zai kai dala biliyan goma da miliyan ɗari takwas kuɗin da ya haura na zaben shekarar dubu biyu da sha shida da sama da kashe hamsin cikin ɗari idan aka auna da tsadar rayuwa hasashen cibiyar ta crp ya ta'allaka ne akan abin da aka riga aka kashe a yakin neman zaɓe da kuma abin da akwai yiwuwar za a kashe nan gaba kafin ranar uku ga watan nuwamba da za a yi zaɓen ya zuwa yanzu democrat ta kashe makudan kudade fiye da republican a takarar shugaban kasa da na 'yan majalisu adadin da ya kai kashe 54 cikin 100 akan kashe 39 cikin 100 na republican a cewar cibiyar ta crp zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2018 ya kafa tarihin tattara kudaden yakin neman zaɓe amma zaben shekarar 2020 zai zarce duk abin da aka taba gani ko aka yi tunanin shi a baya in ji sheila comos babban daraktan cibiyar ta center for responsible politics a cikin wata sanarwa kokarin taka burki ga yiwuwar gasar mallakar makaman nukuliya da yawan tara makamai a waje zai samu muhimmanci akan ajandar amurka a taron majalisar ɗinkin duniya da ke tafe akan rage makamai za a gudanar da wani taro na musamman na kwamitin farko na majalisar ɗinkin duniya da ke lura da batutuwan rage makamai a taron kolin majalisar ɗinkin duniya a new york tsakanin shida ga watan oktoba da shida ga watan nuwamba babbar damuwa akan abubuwa da washington za ta gabatar shine sabuwar gasar nukiliya a cikin shekaru goma amurka ta yi kokarin ganin an takaita bukatar mallakar makaman nukiliya a wani bangaren dabarunta wakilin amurka a taron kolin akan rage yawan makamai a geneva robert wood ya ce wannan yunkurin amurka bai daidai da muradun rasha da china ba idan haka ya ci gaba ya ce amurka za ta tinkari kana ta mai da martani ga manyan kasashen guda biyu masu tasiri a siyasance kuma masu karfin iko and one things we are trying to is to Uh, ya ce ɗaya daga cikin abubuwa da muke son mu yi shine ba janyo rasha kadai kan teburi ba har da china sun yi wata tattaunawa tsakanin kasashen uku ba domin magance batun nukiliya kadai ba har da makaman da ba na nukiliya ba da sabon tsari da rasha ke kirawa saboda muna ganin inda za mu dosa kenan a wata rana. kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya sun makale ɗauke da kayayyaki a sakamakon rashin kyan hanya a jihar niger da ke arewa ta tsakiyar najeriya manyan motocin dai wasu sun fito ne daga arewacin najeriya zuwa kudu wasu kuma sun fito ne daga kudancin ƙasar kan hanyarsu ta zuwa arewacin ƙasar. Ga rahoton Mustapha Nasiru ba tsari da ya haɗa mana. Wani al'amari dai ya sa motocin sun share kwanaki uku zuwa hudu a tsakanin Mina zuwa Bidda. da kuma Mina zuwa Zangeru, al'amarin da ya jefa dubban jama'a cikin wani mawuyacin hali. Ga dai abin da wasu daga cikin direbobin ke cewa. Sunana Dago Usman. Yanzu daga ina ka fito? Daga Lagos na hito. Ina za ka kenan? Zan je Kano. To halin da muke ciki dai ina lahi wannan ilai rajo. Tunda daga Lagos na yi lodi tun ranar Litinin. Gashi har yanzu ko duk wajen ban je ba. Saboda matsalar hanya. Litinin yau muna Alhamis. Yau muna ranar Alhamis ba? Kwana hudu ke. Kwana na hudu a cikin wannan yanzu in na sako kaga jikina yadda ka san na yi birgima cikin kasar nan sabida yanzu jiya da mota ta ta makale na kashe kuɗi sun kai dubu ashirin wallahi. Wanda ne kuke so a yi? Gani ga Allah mu roƙon da muke ga gwamnatin tarayya ba ma wannan hanyar ba ba mu buƙatar wannan a gyara mana hanyar makera ta Kaduna in Allah ya da ita ce damuwar mu wanda za ya Kano ya zo Mina ya je Abuja ya koma Kaduna ina ci gaba. bi da Siru Alhaji mina Siru Jega eh, ni dai gaskiya maganar da agara dangance da hanyar gamana cikin wani mawacin hali hanya ba ta da kyawo ko da cikin wahala maki motoci na faduwa ina kake yau biyar ban ba amma gaskiya lokacin hanya tana da kyau kwana ɗaya kwana ɗaya da To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bi ta kan hanyar Mina zuwa Sulaja wadda ita ma ta fita hayyacinta a daidai wannan rana da ake bukukuwan cika shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya. Waga hayar gwamnati tarayya ne. Kaga cikin sati biyu yanzu mun gyara wajen waje nawa muka gyara? wajen wajaje goma muka gyara. Ga kaga irin aikin da muka yi. Amma dai mun nuna damuwa mun zo mun yi saboda motoci su iya wucewa. Ba wani to irin wannan gyaran ko da irin shi aka yanzu in yaso bayan damuna a zo a yi kwalta yayi. Amma a yi irin gyaran da motoci za su iya wucewa. Tarihi dai ya nuna cewa manyan hanyoyin motar da suka hada kudancin Najeriya da kuma arewacin Najeriya an yi su ne tun lokacin mulkin sojoji a Najeriya. Al'amarin da masu sharhi ke nuna bukatar ganin gwamnatin farar hula ta Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari da wannan rahoto. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. a jiya alhamin shugabanni da 'yan fafutuka sun yi gargaɗi ga duniya da a kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa mata shekaru 25 da suka shuɗe an gudanar da wani gagarumin taro mai cike da tarihi a beijing akan samar da daidaito ga mata muna buƙatar mu fara yanzu da ku masu martaba aikin da muke a wannan tunawa da sake runguma da tafiya cikin gaggawa game da nasarorin da muka samu tun shekarar 1995 da yanzu suke fuskantar barazana in ji fumizil mulambo nguka babban daraktan kungiyar mata ta majalisar ɗinkin duniya tana faɗa wa shugabannin duniya da suke halartar taron kolin ta bidiyo muna bukatar matakan karfin zuciya amma ba ƙara yawan matakai ba tana faɗi yayin da sanarwar beijing da dandalin aiki ke samun muhimmancin nasarori ciki har da sauye-sauyen dokoki 274 a ƙasashe 131 amma kuma akwai gibi mai yawa da ya hada da bambancin da ake nuna wa mata a wakilcin hukumomi da ma'aikatu da ma wurin albashi A shekarar tara da da biyar aka sanya hannu a sanarwar Beijing, kasashe goma sha biyu ne mata ke shugabancin gwamnatocinsu, amma a yanzu akwai 23 a cikin kasashe uku A wannan lokaci, kasashen da suka yi nasara a fannin tattalin arziki da zamantakewar jama'a da warware tarzoma galibi mata ne suke samar da hakan, in ji irin waɗannan mata shugaban Jamus Angela Merkel. a ƙarshe hukumar kula da abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya ta yi alkawarin ba da taimakon dala miliyan saba'in ga iyalai dubu ɗari shida a sudan da ambaliyar ruwan sama na wannan shekara kamar da bakin ƙwarya ta shafa daraktan kai ɗaukin gaggawa na hukumar abinci dominic begon ya faɗa wa ministan noma a khartum a ranar laraba cewa binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumarsa da gwamnatin wucin gadi sun gano sama da eka miliyan biyu na manoma ambaliya ta lalata lamarin da ya jefa iyalan sudan da dama a cikin hadarin mummunar karancin abinci a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Inda za ku ji gwamnatin kasar Ghana na duba yiwuwar sake ɗaukar tsauraran matakai don dakile yaduwar cutar COVID-19 sakamakon sake bullar cutar a ƙasashen Turai da Amurka da Asiya. Ga wakilin muryar Amurka laf Abbas da cikakken rahoton. Da yake magana a wani taron manema labarai a nan Accra, ministan labarai Kojo Fanon Kurma ya ce hadarin kasar Ghana ya dada karuwa a dalilin bude iyakokinta na iska da waɗannan kasashe. Ya ce The government of Ghana has taken note of a new wave of coronavirus infections. Gwamnatin Ghana na lura da sake bullan cutar coronavirus a wasu sashi na duniya musamman Turai, Amurka da Asiya. Kasashe a wasu sashi na Turan sun samu sake ɓallon cutar covid-19 bayan su sun yi nasarar kawo saukin yaduwar ta 'yan watanni da sun ka gabata masana kimiyya kuma sun ba da rahoton cewa kasashe kamar faransa ingila spaniya poland da netherlands yanzu haka na fama da abin da suka kira zagaye na biyu na mafi tsanani da ban na cutar kuma sun soma ɗaukan matakan kawar da ita na kan haka yasa gwamnatin ghana za ta koma ga tsatsau tsauraran beye wa ka'idodi da aka gindaya wa jiragen da ke shigowa kasar makonni biyu da sun ka wuce da an ka buɗe tashan jiragen saman za a gudanar da wannan tsauraran sa ido kuma za a ci gaba da yin gwajin sau biyu da ake yi yadda za a tabbatar hatsarin da ke akwai a turai an kau da yiwa kawo mana su Daidai wannan lokaci za mu ci gaba da tabbatar da ci gaba da ake samu a nan kasar wadda shine zai bari asan ko gana za ta amince da haramci ko matakan tafiye-tafiye na waɗannan ƙasashe sai dai a ganin dr maryam na asibitin koyarwa na kwallebu inda gwamnati ya fi kamata ta tsananta ne bin ƙa'idodi a nan gida tana mai jaddada abin abinda ne ya fi kamata a yi a samu dacewa. Ina ganin kulle bodan ko a eh, bude bodan other country bai rayu da government kamar wannan na ya affect mu mazo ka duba statistics nan from person to person da ba su yi tafiya ma sun je wani garin nan was higher than waɗanda suka kawo cutar nan from an other country. Isa if anything ma ya kamata mu mu solidify protocols da muka put in place nan ga within the country wearing of face masks, washing hands, using sanitizers and all that. Local to local transmission nan kuma is still on the rise. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashin hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne Janguriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan kawancansa inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya yi tattaki har garin Kwara da ke cikin gundumar Ilela da Umani a cikin jihar Tawad jamhuriyar Nijar domin ɗauko muku tarihin wannan gari kuma a lokacin da na isa a garin na kwara na tuntuɓi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin inda ya soma da gabatar da kansa. Alhaji Isa Musa an san na wanda ya retret malamin makaranta wanda ya ritaya kenan wanda ya ritaya to muna ya musan menene a ɗan takaitaccen tarihin wannan gari ko musoma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma kwara mutanen garin kwara ainihin su sun kai to da cibiri ta mara da sun kai to sun ka biyo geza tare da tawaga shugaban tawaga bori aka ce mutum da shi da tawaga shi sai sun ka saka geza sun ka zamna bayan zaman su shikenan da damau da ciwake sai sun kace za su wani dan daji daji na za su tahowa za su wurin haƙo kamar kamun kwari na daji shi kenan sun ka zaka nan garin nan kwara sun ka zamna suna cikin zaman kwara shi kenan sai uban su ya umarni da su ya ce to ku tahi na aiki ku kalmalau za ku gamuwa da usman dan fodiyo sarkin musulmi shi kenan sun ka zo sun ka gane shi ya yi maraba da su da ya yi maraba da su shi kenan ya ce musu to za mu koma kwari nigeria na sai sun ka ce a'a mu tsohon mu cewa yi mu komo kwara ba mu tsaya na nan ga don mu mahauka muke ke ce to ban barin ku tai ku dai nan ya yi mu rakiya ya taho sai sun ka zaka nan ga kwara da sun ka zaka nan sai sun kai sallah azhar nan dabi wani karci na ana ce mai dabi na kwara wata unguwa ta arka ce ma dabi nan cikin kwara usman dan fudu yi sallah ta yi ta azhar da ya kare ya yi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga dutsen kwara gona dan luku aka ce mata shikenan zashi ta ta su wacewa sai ceto. kwara Waɗan gida gida gida ɗaya ga wace kwara yunwa dai ba ta wace kwara waɗa ba shi wace kwara sai tsakanin waɗan gida da gida ya ce kwara nan hura ga tsami kwarya kenan hura ba ta tashi kwara kenan haɗin da usman dan fodiyo ya yi muna mu dai har bisa ga yanzu mun gane shi don yiwa ba ta taɓa wace kwara ba to muna mu san shi eh, garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na kwara kamar an yi guda nawa lalle mai gari abinda an kai mai gari ina gani mai gari goma sha shida har na kwara har yanzu wanda a bisa. To me yasa garin kamar ake ce mai kwara fulani? Abin da aka cewa kwara pearl ko kwara ta hilani kenan da sarkin hilani shina na nan ga. Tunda yawancin kamar lakwal ɗin ma da an ka yi kamar da sunan lakwal ta an kai tunda lokacin da muka shiga mu na na aji na bulmuki kama kantin ta a akwai kama cishe mu na aka yi inda aka ci tsayen lalibai to cishe mu na lokacin nan ma ake yi kuma akwai bambanci don sarki shi nan kuma akwai wani gari da aka ce ma ƙaura kenan ga ƙaura ga kwara kenan abin ma sai zan kama suna gudana akwai rudani in ma wasu takardu ma an kawo in wani rigai sai shi ɗauki na wani gari in na kwara sun karigai sai su ɗauki na kwara in na kawar sun karigai sai su ɗauki to sai annan sai an kace to ya kamata a bambanta tun da sarki hillani nan sai an samu kwara kwara pen to sarki hillani kamar sarki hillani na ina sarki lantun nan na shi da ainihin shi nan na kwar shi daga baya na ya koma kwanni amma har yanzu akwai gidan sarauta na naga tunda bariki ma gidan sarauta na kwara na ta sani tunda in yanzu meri tana in wani gyara na za a yi wangana na kwara shi na kamata a ba kuɗi na gyaran sakela ne irin waɗanda aka basuwa kamar meri daga basuwa. to muna musan kamar shi garin kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shi ne mutanen garin kwara an martaba su ko kuma wanda suke kaba da shi wanda za a kwatanta a ce garin ga abin da an ka sani shi an na mutanen garin. abin da an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutane sun ka zaka da damo da ciwake su abin su dai haƙwana aikinsu don lokacin na nama akwai gadaji ba su unwani da koyi in ba hako ba bayan shi sai martabobi tunda akwai lokacin da waɗancan mutane idan eh, nika nika zanci na abzina na ayawan ta buza sun zaka sun kaso su kama ma nan mutanen wasu farti na mutanen gari yaƙi da sun ka zaka can shekarun baya nika ma zance ba yanzu na ba an daɗe da ɗewa tun ma ba a yi ba mu don shi na mun kai don ni wanda ya bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi wanda aka ce ma mallan garba usman Abdurrahman shi ya bani wannan tarihi tun alif ɗari tara da tamanin da goma sha shida ya ba wannan tarihi don yanzu shi ma ya babu. To kana bayanin buzaye waɗanda sun ka zaka eh da sun ka taho sun ka to da kayayyakin sai an ka ce ai yaƙi ya zaka kwara shi kenan to akwai masu martabobi tunda akwai wanda in ya halba kibiya in ya ce ta komo na inda shi nan na za ta komawa ta daki inda ke to lokacin nan da sun shi kenan shi na an ka sa gaba ya ce muna wata tukwata a gare shi inda duk ya shahi tukwatan duk da ya taba ta waɗanda a can baya suka yi ya ce to da haka nan na sa mutane shine a gaba ga yaƙi duk inda ya sha ya halba ba da ranar wannan ba lokacin nan na wato sun ka samu dai waɗance na da aka faɗa musu su ma ta su martaba ashe wata martaba tana gaba ga wata sai sun ka ci sun kore su ba samu nasara ba to yalla har yanzu akwai cikin waɗanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan um, zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko ko jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin eh, hikimar da na gwadin zarumta ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun ta da abin kuma ba irin na yanzu na ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani haka nan yanzu in za a kwatanta garin kwara kamar yana kilomita nawa da gabas ko yamma gusum ko arewa da headquarter ta gunduma da garin lela kuma a cikin da'ira wace da'ira ya za a iya kwatanta garin kwara ina ganin da nan zuwa lela ina ganin muna da mun kai kilomita hamsin yamma kuke ko gabas kuke azar ta gabas na muke adar ta gabas adar ta gabas tun da dole tun daga ta hakan gana mutu da ita nan mm. tun daga adar nan kuma ga gabas nan nan ga kuma cikin da'ira cikin komin cikin komin da ilela muke insha Allah to muna yan musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutun nawa da a cikin shi wanda ake ya kwatanta wanda ake ya kestawa muna ganin ya kai wajen dubu hudu ko biyar maza da mata insha Allah kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala mu da yawanci mu kai Hausa kuma akwai hilami to in ka ce hausawa su za su tun da an sa akwai arawa akwai gobira akwai gobawa akwai bare-bari akwai masu cagen barbar ciki eh, akwai gobira ciki mm, cikin hausa akwai gobira to kuma ana samun bare-bari akwai bare-baren hausa. bare-baren hausawa eh bare-baren hausa amma babu ara cikin kwara akwai hillani akwai hillani insha Allah babu zabarma ciki babu zabarma babu zabar to yanzu mu yalla wacce matsala a garin wanda kuka gani in kuna bukatar hukuma ta kamo ku agaji yanzu ku menene yalla bukatocin ku ga hukuma bukatocin mu ga hukuma wanda dai shine ya ɗauka hankalin ku guda ɗaya ci kaga dai muna da matsalar resu na nan ga tunda matsalar waya ita ta mu ta mu sai yanzu kuma da matsalar ruwa tun da muna da famfo yanzu muna da shato to yanzu shato din na an ruwe shi don abin da sa an ruwe shi an yi diba sun an yi analysis cantawa an ce kamar akwai sinadarai waɗanda da gare shi wanda ka cuta ma dan adam sai an ka mayar ya zaka ce to kamata na yi dai a ruhe wannan abu to yanzu mata da maza da cikin matsala ake gari dai yanzu lokacin da ka waɗa maka ta ruwa yanzu a da gawa na muna son gaskiya gwamnati ta jibo mu da ido rahama. Game da irin matsalolin da su mutanen garin na kwara suka yi bayani game da kuka ji a hirar da ta haɗa mu ɗaya daga cikin dattawan garin na tuntuɓi mataimakin magajin garin Lela Umani wadda a ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma mulki ce garin na kwara yake domin samun amsa game da matsalar da su mutanen garin suka jaddada. A dai matsayina yau ni ne mataimakin mayar na ɗai a nan gwamnati Lela Malam Muhammadu Abubakar nike. dangance da wannan matsaloli biyu masha Allahu wannan matsaloli yau sai mu ce suna cikin koke-koke na al'umma ta garin kwara da kewayenta bisa ga abin da shahi ruwa a yau zaman da muke yau akwai matsala sosai ta ruwa cikin garin kwara kwara tana cikin garuruwa na harko wa'anda tun waccan majalisar ta huce cewa da wancan tsarin mulki da ya wuce ina cewa da dubu biyu lokacin nan sun samu sa'a aka yi musu shato ne a ganin alif dubu biyu da shida yake ke su a cikin wannan tsari na farko na wannan shato na da an kai alhamdulillah lalle wannan shato yau ya samu cikas abinda a cikas shine wannan forajikin shi ya samu matsala ta ruwa kuma matsalar ta ruwa ya danganta da duk lokacin da an kai shatu ba ma na kwara ba duk yawancin shatuna da an kai da na harkokin nan babu wani bincike da aka yi bisa ga ruwa iyaka abinda ake nihi a hidda ruwa a ba al'umma hausha. sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shiri na da gari wanda ni haruna bako daga nan gidan rediyon ni a fm na birnin kwanni jamhuriyar nijar na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen hausa na muryar amurka sai na ce muku sai wani shikon idan fa Allah ya so. To ga malam ya shigo da nasihar juma'a. wasalatu wasalamu ala sinna Muhammad wa ala alihi wa sahabi wa sallam salima wa ba dan wa assalamu alaikum wa rahmatullah ni sunana Muhammad dello Dahiru limami na Central Mosque Oyo na nan Akwa ibon State alhamdulillah kudubar da za mu a wannan juma kuduba ce wata ta da hankali akan yan uwa musulmi akan aji tsoron Allah saboda duk wani nasaba ko wata nasara ko wani tinkaho ko wani abu da mutum da zai duniya da lahira to babu abin da yake janyo masa wani abu fiye da tsoron Allah da aikata ibada kamar yadda Allah umarce shi yadda manzo Allah ya zo da shi a cikin addinin musulunci sadaka ina da hankali ga 'yan uwana musulmi da duk sauran waɗanda ma suke kiristoci a mazaunin mu zauna lafiya kamar yadda addini ya taƙida. nan kuma mu ji tsoron Allah mu gudanar da ibadodi kamar yadda aka umarci mu yi bisa suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan su ne tsani su ne yiwuwar mu zuwa ga Allah subhanahu wataala domin mun bi umarni kenan mun cika kamar yadda umarci mu da mu yi su saboda waɗannan abubuwan su ne muhimmai tsoron Allah da gudanar da ibada akan ka'ida ta musulunci da riko da alkur'ani da hadisi sannan kuma muna jan hankalin yan uwa cewa mutum su kasance masu tuba saboda muna da yawan zunubai musamman irin wannan lokaci al'amura sun kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda zunubai sun mana yawa mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan muka tuba Allah zai mana gafara sannan kuma Allah zai gyara mana ayyukanmu amma rashin tubanmu to wannan ba karamin kuskure ba ne su shi tuba abu ne mai muhimmanci da Allah ya umarta da a yi tuba a kuma aiki mai kyawu kamar yadda na so in ce auzubillahi min shaitan jin sunan ya amanu tubu ilallahi wato sa'ayanashin nasuha wato a tsara bukun Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah zama da mu lafiya a kasar mu ba mu kwanciyar hankali da yawar arziki Allah kuma ya tabbatar wa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Aisha ta a jiya alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana alamun rashin amincewa da sauya sharuɗan mahaurorin 'yan takarar shugaban ƙasa ta biyu da ta uku da abokin karawansa na Democrat Joe Biden yana mai ikirarin cewa ya doke su a muhawarar farko mai cike da gardama da rikici a farkon mako. akwai yiwuwar za a kashe dala biliyan goma sha ɗaya wurin shirya zaben amurka na shekarar dubu biyu da 2020 wanda zai kasance zaɓe mafi tsada a tarihin zaɓukan amurka a cewar hasashen wata babbar cibiyar sa ido akan kashe kuɗin yakin neman zaɓe kokarin taka burki ga yiwuwar gasar mallakar makaman nukuliya da yawan tara makamai a waje zai samu muhimmanci akan ajandar amurka a taron majalisar ɗinkin duniya da ke tafe akan rage makamai za a gudanar da wani taro na musamman na kwamitin farko na majalisar ɗinkin duniya da ke lura da batutuwan rage makamai a taron kolin majalisar ɗinkin duniya a new york tsakanin 6 ga watan oktoba da 6 ga watan nuwamba kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi wato daidai da karfe takwas agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wasu rahoton nan yanzu a madadin babai a yakubu makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin Chubahiro ne wanda ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni Aisha ta ce ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Assalamu.